dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sammai da kasai wanda ya haramta wa kansa zalunci ya sanya zalunci ya zama haramun a tsakanin bayinsa mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala yake shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi shine al'adalu sarkin adalci kuma mai adalci wanda ya yi umarni da adalci muna jinjina masa muna godiya gare shi mun shaida lallai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicin samai da kasai shi kadai babu wanda ya taimake shi shi kadai ke gudanar da su shi ke jujjuya al'amura shi ke canja lokaci ya zama dare ya kuma canja lokaci ya zama ini mun shaida lallai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin dukkan al'amuransa kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne manzonsa ne Allah ya aiko shi da shirya ya umarce shi da adalci ya karantar da al'ummarsa adalci ya hana al'ummarsa zalunci ira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu faɗin manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin abun da ya rawaito kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam ya ku bayina ni na haramta wa kaina zalunci na sanya zalunci ya zama haramu a tsakaninku kar ku yadda ku yi zalunci babban abun da ya sa ya zama taken hudu ba a daidai wannan lokaci shine tinatar da kanmu da sauran bayin Allah cewa muna cikin wani wata mai alfarma wani wata mai daraja wata na ramadan wadda ake gafartawa mutane zunuban da suka aikata a baya ake yafe musu kurakuransu ake yanta mutane daga wuta zuwa aljanna amma akwai abun da yake kawo tsaiko a cikin dukkan waɗannan abubuwa saboda haka ya zama wajibi mu tunatar da juna a kansu babban abin da yake kawo tsaiko ya zama ba za a gafarta wa mutum ba ya zama ya yi ramadan ya sake ramadan ya sake ramadan a rayuwarsa tsawo mai yawa amma ya je lahira akwai matsala shine almazalim zalunce-zalunce na tsakaninsa da bayin Allah don haka lokacin da muke tsananin kwaɗayin gafarar Allah subhanahu wa Ta'ala. a daidai wannan lokaci kuma ya zama wajibi mu tina cewa waya tsakaninmu da sauran mutane ne waɗanda muka takawa haƙoƙi da waɗanda muka taɓawa mutunci da waɗanda muka taɓawa dukiya da waɗanda muka taɓawa jini duka waɗannan wajibi ne musan cewa mun kubuta daga haƙoƙinsu domin wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah subhanahu wata'ala baya yafe almazalim saboda haƙoƙi ne na mutane da yawa daga cikinmu akwai haƙoƙi wataƙila na makwabta a shago a kasuwa wataƙila na makwabta a ofis a gurin aiki wataƙila na makwabta a gurin zama a gida wataƙila na makwabta a gona wataƙila na makwabta a cikin gida iyali da mai gidan ko kuma ‘ya'ya da iyaye ko mata da mazajensu wannan haƙoƙi suna da girman gaske duk wanda ya tauye wa wani haƙƙi cikin waɗannan abubuwa da aka lissafa da ma makamantansu wajibi ne sai ya me da wannan haƙƙi ko kuma ya nemi afuwa daga gurin wanda ya taɓa wa haƙƙi ba yadda za a yi wani ya cancanci kaza kasancewan ka shugabansa ka taka masa birki bai cimma abin da ya kamata ya cimma ba saboda kawai ka tsaya ko don hasada ko don kyashi ya kai ka ga haka kuma ka yi tsammanin gafarar Allah a wannan wata mai albarka bayan ga wani can ka taka masa birki da yawa daga cikin rayuwarmu a yau hasada da kyashi suna iya ɗaukan mutum ya zama mai mummunan hali baya bukatan ya ga wani ya ci gaba baya bukatan ya ga wani ya samu baya bukatan ya ga wani ya wuce burinsa kawai kowa ya tsaya a ƙasa kowa ya tsaya kar dai abu ya wulga na ci gaban wani har shi ya gani baya bukata wannan sai ya sanya in yana da iko wajen kauda wannan ci gaban zai iya yi to wannan kaga da zaran yayi koda da kalma ne Ko da da shawari koda da magana ko da da gani da ido yayi wani aiki wanda zai sa a samu tsaiko wajen ci gaban wane ko wajen tabbatan haƙƙin wane wannan mutumin ya zalunci wancan bai tsammanin samun gafara daga ramar Allah a cikin wannan wata mai albarka sai in wancan ya yafe masa to shi yasa raddul mazalim yana da matukar muhimmanci a lokacin da muke neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala hatta masu tafiya aikin hajji Allah ya musu ƙa'ida ya ce musu wata zawwadu ku yi guziri amma sai ta fa'inna inna khairar zadi taqwa malamai da suke bayani suka ce daga ciki wajibi ne raddul mazalim duk abin da mutum ya san ya taka na haƙƙin wani ya yi ƙoƙari ya mai da shi abin da ya san ya taɓa na haƙƙin wani ko da kalma ne wane an zauna an ci mutuncinsa kana zaune a gurin kai ma ka tofa kai ma ka faɗa an shigo ramadan kana tsammanin gafarar Allah ai mutuncin wancan shi haƙƙinsa ne sai ka nemi gafara a gurinsa da yawa daga cikin mutane ba ma maganan wai muna ta yi kafin ramadan ba yanzu ramadan ya zo muka daina ko da mun daina lokacin da ramadan ya zo to abin da muka yi kafin ramadan ɗin sai mun nemi a yafe mana to wani ba maganan an daina kafin ramadan bane a a cikin ramadan din ma tukunna kai a cikin ramadan din ma da la'asar lokacin da ake so a shagala da neman gafara da addu'o'i da la'asar wani da la'asar lis an doshi buɗe baki yana ta cin naman mutane waɗannan almazalim ne wani ya shiga gonar wani a harkar kasuwa yana nan ya rike masa kuɗi da gangan ya ƙiya biya wani ya ɗau kaya a shagon wani da gangan ya ƙi ya kai kuɗin da aka amince aka bashi in ya sai da kaya ya kawo maganan balan yana nan ya yi shiru ya kame ya takura wancan mai dukiya din amma an shigo ramadan yana naina ta surutu cewa za a gafarta ana na ana ta surutu ya jama'a mu gane akwai raddul mazalim da ya zama wajibi a kanmu shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altu bainakum muharraman fala tazalamu shi yasa wanda zai zo ranar tashin alkiyama da zakka da sallah da azumi da umra da hajji da komai amma a samu ba zai je aljanna ba ga ayyuka kai ka ce ya kamata ya shiga aljanna amma ba zai je aljanna ba shine wa shine wanda ya samu dama akan bayin Allah shine wanda ya zama wanen su ko shugabansu a bangare kaza amma bai gushe da amfani da wannan damar ba ko da wannan kujeran ba sai da ya ɗau wani abu nasu ya wawashe ya kai ya mai da shi personal abu ya mai da shi nasa na kansa maimakon na jama'a ya mai da shi nasa na kansa don damar da yake da ita ko da kuwa misalin allura ne in an zo tashin alkiyama da zakkarsa da azuminsa da sallansa da umuransa. annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ba zai je aljanna ba to me kake tsammani yadda muke harka a yau wannan ya taɓa wancan wancan ya ci kuɗin wancan wancan ya karɓi bashi ya ƙi biya da gangan ake ƙin biyan bashi nawa ne suka yi alkawari watan da ya wuce za su biya ba su biya ba irin waɗannan abubuwa sun yi yawa to wannan shi yasa ka ga mutane muna tsammanin gafarar Allah amma mun rafkana mun gafala mun ɗimauce mun manta ta ina za mu bi Allah ya gafarta mana to hanya daga cikin hanyoyin da ake bi wajibi ne akwai raddul mazalim a ne da dukkan abin da aka zalunta in maganganu ne da cin mutunci a nemi afuwa daga gurin waɗanda aka ci mutuncinsu ba tare da sun ci sun sha ba yawan maganganu a yau sun zama mana yadda kasan zuma zaƙi ne da su musamman iya taɓa mutuncin wane musamman iya taɓa mutuncin wani mai alaƙa da addini mai alaƙa da addini in ana taɓa mutuncinsa zaƙi sai ka ga mutum kamar zai gyangyaɗi saboda daɗi amma hasharrin da yake cikin wannan da guban da ake ci da haramcin da ake ci da mutum zai gani a ce tofar da yawo a bakin ka ya ga jinin da zai rinka zubarwa da ya razana da ya koma ga Allah ya ku bayin Allah mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu nemi afuwan junanmu da junanmu musamman waɗanda muka san mun ci mutuncinsu ko mun taɓa mutuncinsu ko ta hanyar taɓa dukiyarsu ko ta hanyar taɓa mutuncinsu ko a shago a kasuwa ko a ina aka yi mu'amala ko a ma'aikata ko a wasu abubuwa in kana da mukami kana amfani da kayan ofishinka ba gaira ba dalili ba bisa ka'ida ba ka mai da abu kawai kaman ka wajibi ne ka mai da hankali dukiyar gwamnati ba taka bace ka yi ƙoƙari ka mai da haƙoƙin da ba naka ba ka mai da su zuwa gare su za su zama maka matsala wajen tafiya aljanna ya ku bayin Allah mu mai da abun da ba namu ba kar a mai da abun da na gwamnati ne zama naka a lokacin da ba naka ba ne wajibi ne kasancewa kana taka tsantsan a kansa duk waɗannan abubuwa haƙƙi ne na talakawa hatta ɗalibai a jami'a duk abin da kasan kayi wanda ba daidai ba ka ɗau taburman masallaci ka kai ta can gefe ka yadda ita lokacin akwai inuwa ka yi karatu rana ta zo ka tashi ka bar taburman a gurin ko ka ɗauko kujera a cikin aji wadda aka yi ta don miliyoyin jama'an da za su zo bayan ka ka je gindin inuwa kana karatu in rana ta haska ka tashi ka bar kujeran a gurin waye dauko ta kawo ta gurin mala'iku sun rubuta kai ne ka zalunci dukkan waɗanda za su zo bayan ka in wannan kujeran ta lalace wanda duk yake da daman yayi amfani da wannan kujeran bai yi ba za ka tsaya a gaban Allah wannan yana daga cikin mazalim wanda ya kamata mu lura da su in ka dauko abu ka mai da shi inda ya dace ka tabbata ka kiyaye in za ka wuce aji kaga fanka tana yi ba kowa a cikin aji ka je ka kashe ladan da za ka samu a gurin Allah yana da yawa kar ka yi tunanin ba ni ya kamata in kashe ba akwai masu gadi akwai masu kaza kai ma ka zama mai gadi domin Allah Allah subhanahu wataala yana ganin ka ka gyara kaza ka gyara kaza duk abin da ka gani na dukiyar gwamnati ku ne gwamnatin kuma naku ne na ƴaƴanka ne na jikokinka ne ku gyara mu gyara in mun gyara za mu ji daɗi sannan Allah zai daga darajar mu duka mu mutuwa zuwa ga Allah mu mai da haƙoƙin da suke kanmu na bayin Allah in a shago ka taɓa dukiyar mai gidanka maza maza mai yar masa ko da da kaɗan kaɗan ne ka rinka biya saboda ba za a yafe maka ba ranar tashin alkiyama sai an maka hisabi a kansa ba mamaki ka zo da sallah da azumi amma ba ta tafiya aljanna saboda dukiyar Allah jiwa ne gashi kana kallon sa yana kallon ka yanzu yadda na amince da kai a duniya haka ka mu sai haka yi maka bainal awwalina wal akhirina a ce ku duba wancan azzalimi yayi zalunci Allah kiyaye mu Allah ya sa mu gane Allah ya gafarta mana kurakuranmu abinda Allah yake raba a wannan wata mai daraja Allah subhanahu wataala ya sa muna daga cikin masu babban rabo da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu Allah ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuranmu Allah samu sa muna daga cikin wanda Allah ya yanta su a wannan wata mai albarka إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي بقول الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال جل من قائل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتذكروا قول ربكم يا عباد الله أن الله حرم الظلم على نفسه وجعل, وجعل الظلم محرما فيما بين عباده ثم أمرهم ونهاهم عن الظلم فاتقوا الله عباد الله وانظروا وراجعوا أنفسكم فيما بينكم كل منا يعرف أنه قد ظلم فلانا سواء إما أن يكون في أسواقه أو تجاراته أو في مسكنه أو في مكتبه أو في مكان صناعاته وما إلى ذلك فلنتق الله في أنفسنا ولنتق الله في إخواننا ولنتق الله في أهلنا وفي, إخ وفي إخواننا وفي أبنائنا وفي آبائنا وأمهاتنا واعلموا عباد الله أن كثيرا من الناس يأتون يوم القيامة معهم صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها من الأعمال الصالحة لكنهم شتموا هذا وأكلوا مال هذا وأكلوا مال ذاك وظلموا هذا فتؤخذ من حسناتهم فتؤتى هذا من حسناتهم وهذا من حسناتهم وهذا من حسناتهم فإذا فنيت حسناتهم أخذت سيئات هؤلاء وأرهت عليهم ثم يطرحون إلى النار كما أخبر بذلك فيما معناه sayyidul awwalina wal akhirin wannan subhanahu wa ta'ala wal na'lam anna haqqal muslimin wa haqqa ibadillah wa hatta haqqad dawab min al an'ami wa ghayriha wannan fiha wal na'lam annana sayuhasibuna Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار فالتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أن شهركم هذا شهر مبارك واعلموا عباد الله أن أيامكم هذه أيام مباركة وأيام شريفة أنتم بحاجة ماسة إلى كثرة الدعاء الإلحاح بالدعاء فادعوا الله فادعوا الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فطهروا أنفسكم فطهروا أنفسكم في مآكلكم ومشاربكم وفي جميع معاملاتكم ثم أقبلوا ربكم ودعوه وألحوا بالدعاء إن الله يحب الملحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إنا نسألك الهدى إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وفي بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم فكما جمعتنا في هذا المسجد اللهم اجمعنا برحمتك في جنة الفردوس مع آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأب وبناتنا وأجدادنا وجداتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله inna Allah amarakum bi afdalil a'mal wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala jalla min inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأهلنا wa ahlina wa dhurriyyatina minan nar innaka sami'un qaribun mujibud da'awat allahumma ighfir lana ma qaddamna وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به مني منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا أحوالنا كلها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روآتنا وقضي لنا حوائجنا إنك على كل شيء قدير اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم رحمة لرعيتهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم جمع اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا تلاوتنا وتقبل منا صالح أعمالنا واجعلها في ميزان حسناتنا اللهم أتمم لنا رمضان بخير اللهم أتمم لنا رمضان بخير اللهم أتمم لنا رمضان بخير وأعيد علينا يا رب العالمين سنينا بعد سنين أزمنة مديدة يا رب العالمين سنينا عديدة يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير ونحن نلبس لباس الصحة والعافية